cikin makon nan ne gwamnatin jihar Borno ta rufe wasu sansanonin yan gudun hijira guda biyu da ke cikin garin Maiduguri, yin guda 27 da ake da su, wanda ta yi jigilan yan gudun hijira zuwa wani ƙauye da ake kira Auno, da tsuguna da su a wasu rukunin gidaje na su gina guda 580. Sai dai a iya cewa wannan ya bar baya da kura, ganin yadda irin waɗannan ɗaruruwan yan gudun hijira suka kasa samun muhalli da gwamnatin ta tanadar. An da rufe sansanonin yan gudun hijira Mogulis da ke da adadin rukunin gidaje fiye da 500 da kuma sansanonin yan gudun hijira da ke NYSC da ke da adadin rukunin gidaje fiye da dubu ɗaya da biyar wadda ta samu adadin gidaje fiye da dubu biyu kenan sai dai rukunin waɗannan gidaje guda ɗari biyar da tamanin bai wadace su ba don yanzu hakan wasu daga cikinsu a waje suke kwana tun lokacin da aka mai da su zuwa wannan ƙauye na aunu kamar yadda na tadda wasu daga cikinsu a filin allah ta'ala mustapha kacalla daga ina aka kawo ka yar sai kam sa kawo ka nan a yau kwana mu biyu to rogo zo nan gashi na ganku a waje kan ba ku gida bane mun zo dai cewa za a ba mu ya riga kasa gida ba ba gida gidan ya kare eh to ina kuke kwana sa lamba a takardar mu ba ba sa lamba ba eh an ba ku takarda ne na musamman wanda na daki ba eh. eh to ba ba ku lamba din ba ba mu lamba din ba Mustafa Alhaji Zarami an kawo mu a na NYC camp akwai wanda ya samu takardar daki akwai wanda bai samu takardar daki ba yau kwanan ku nan yau kwanan mu biyu to anan kuke kwana da kwazo anan ne wajen kawai muka kwana a nan eh filin Allah ba ku tsaro kamar ruwan sama haka eh to me zamu yi to ga zafin rana kuma ga to ya zamu yi muna roƙon gwamnati ne da eh. ta taimake mu ya kai mu inda za mu samu dakuna sunana Hauwa. na ga shan kaku nan garin audu eh tun yi tun shekaran jiya suna gunku a zazzone a waje da tabarman ku da kayan girkin gaskiya ba mu da daki kuma an ba mu tiket aka ce mana babu daki an ce za a ba mu daki kuma daga ba suka dauki dubu ɗaɗɗe suka ba yan uwanmu suka ce su wace su tafi inda za su jeje suka zo nan suka dinga korin mu suka ce mu bar nan gurin mu ko muka ce ba inda za mu tafi anan za mu zauna gwamna ne ya kawo ya ce a ba mu guri ba ba mu dubu hamsin ba wani ba sallame su ba aka aje ma aka ce mu nan mu wase haka aka bar mu a ranar Allah nan muke kwana nan muke wani muke yin komai ina da yaran ina da yara na guda gida biyu dukan ku a waje haka nan eh a nan muke kwana nan muke komai hmm. suna na Zainab Mohammed kwanan ku nawa nan kwanan mu uku tun shekaran jiya to me faru da mun sun ce mu zo nan gwamna ya riga ba da lokaci kowa ta shabar wurin kuma har ga Allah wasu sun samu kati wasu ba samu ba sai suka ce ku fita ku zo nan gwamna ce zai zo muku abu daya aka zo aka jirkice mu nan yau kusan kwanan mu uku a waje haka muke kwanciya kuma wasu sun samu muhalli wasu ba samu ba yanzu haka wasu akwai kati a hannun su ma ba samu ba akwai wanda ba su da kati ni yanzu haka ma ban da kati na kuma tambayi gwamnan jihar Borno Prof farfesu babu na umar zulum game da makomar waɗannan 'yan gudun hijira da yanzu haka ke cigaba da kasancewa a waje akwai doka ai wanda ya tashi da kanshi ya ya kamata ya gida gwamnati da jimi yake faruwa amma kwamishinan rr insha Allah zai gani abin da yake faruwa zai nuna maka cewa mutane suna so su koma gari tun da bayan musu magana ba ma suna so rashin isasshen muhalli dai yana ɗaya daga cikin irin matsalolin da za a iya cewa a fuskanta musamman na shirye-shiryen gwamnati da ke ƙoƙarin rufe dukkanin sansanonin 'yan gudun hijira da ke jihar Borno haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya